فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بارك الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke wannan cibiya ta al'imam al-bukhari a cikin rijiyar zaki a cikin kanan dabu a yau muna sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da biyu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku cikin tafsirin mana littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul sajda ajiya mun tsaya kan aya ta tara insha Allah ta'ala a yanzu zamu dora kan aya ta goma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ نعم Allah madaukakin sarki yace wa qalu suka ce a idza dalalna fil ard yanzu idan muka lalace a cikin ƙasa muka zagwanye a inna la fi khalqin jadid kuma yanzu mu nan za mu kasance a cikin wata halitta sabuwa bal ubangiji yace bari da hum bi liqa'i rabbihim su dangane da haduwa da ubangijin su kafiruna masu kafircewa ne qul ka ce yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta muku shine yake karɓar rayukanku thumma mai thumma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga ku za ku koma ajiya Allah maɗaukakin sarki ya ambata mana yadda ya fari halittar ɗan adam daga taɓo sannan kuma ya sanya tsakan ɗan adam yana fitowa daga wani ruwa mai rauni sannan kuma Allah ya mana bayani yadda ya daidaita halittar annabi Adam ya yi busa a cikin ta ma'ana aka busa masa rai sannan da yadda Allah ya sanya wa ɗan Adam ji da gani da zuciya wanda waɗannan ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya wa ɗan Adam. To da wannan ni'imomi akwai waɗanda suke ƙaryatawa da ranar alkiyama ranar da za a koma Allah ya tashi bayi kuma a yi hisabi suna cewa wa qalu suka ce a iza na fil ard yanzu an mun riga mun yi a ƙasa a a anan suna nufin ya zan ba mutu ƙasa ta cinye domin mutum idan ya mutu aka binne shi yana ratattakewa ne ƙasa tana cinye shi a waye gari babu komai iya abin da zai ragowa kamar yadda bayanai suka nuna shi ne abin da ake kira ajabin zana ƙashin baya ne da zai rage wanda ke da shi ne baya narkewa gaba ɗaya da aka da wannan abu Allah yana so ya dawo da rayuwar mutum to daga nan rayuwar mutum za ta dawo cikin shi ya dawo waɗanda ƙasa ba ta ce in an binne su ne annabawa wanda ya tabbata a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya haramta wa ƙasa Da ci jikin annabawa wani annabi da Allah ya aiko ko manzo da ya mutu aka dille shi to da za a tona inda yake za a same shi yana nan yadda aka sanya shi ba abin da ya same shi kuma abin da ilimi ya tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rayuwa shine yanzu kabarin shi yake sananne tabbatacce amma duk wani annabi da za a ce ma kabarin shi shi a guri kaza wannan zato ne da takhmini wani ma ya tabbata ba gaskiya ne. manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne za a ce gashi ga inda kabarin shi ke kuma babu shakka a ciki domin abu ne sananne an binne shi a ɗakin na Aisha Allah ya tara masa yarda wanda daga baya gurin ya zama cikin ginin katangar masallaci amma asali an binne manzon Allah ne a cikin ɗakin nana Aisha wanda yake jikin masallacin daga baya ne ana faɗaɗawa har ya zama ya shigo cikin masallaci amma farkon lamari manzon Allah ba cikin masallaci aka yi shi aka binne ba to bayan shi duk wani annabi da ka sani sai dai a ci an binne shi a ƙasa kaza amma hakikanin kabarin to wannan babu wanda kuma hikima ce ta Allah saboda annabawa sun zo su tabbatar da bautar Allah shi kaɗai. kada a haɗa Allah da wani to idan ana barin kabarrukan su ko ina ana iya ganewa babu shakka za a koma a dinga bauta musu kisa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta addu'a yana cewa ya Allah kada ka sanya kabari na ya zama wasanan yu'bad wani abin da za a dinga bautawa Allahumma ta taj'al qabri wasanan yu'bad Allah kada ka sanya kabari na ya zama wurin bauta tsananin azaba ya tabbata ga wasu mutane da suka rike kabarrukan an annabawan wajen bauta da haka sai Allah ya ɓoye wannan sai ya zama a yanzu ba iya ganewa ana Aisha Allah ya ƙara mata riga tana cewa ba dan haka ba wannan addu'a da manzo Allah ya tana cikin dalilin da ya sa aka binne shi a cikin ɗakin ta walaula zalika la ubriza qabruhu ba don haka ba da an fito da kabarin sannan dalili na biyu kuma hadisi ya inganta cewa Allah yana karɓar annabawa a inda yake son a binne su Da haka aka binne manzon Allah a cikin ɗakin na Aisha Allah ya ƙara mata yarda to dukkan annabawa ƙasa ba ta cin saura kuma bayan Allah wasu idan Allah ya ga dama ƙasa ba ta taɓa za ga mutum ba annabi ba ne amma saboda Allah ya girmama shi sai ya bar shi yadda aka sanya shi ya tabbata a cikin hadisi waɗanda suka shahada a Uhud ruwa ya taɓa zuwa ya tafiyar da kabarukansu dan yanzu inda in ka je yanzu dutsen Uhud makabartar shuhada Uhud inda suke kwanci a tarihi ya nuna ba shine asalin gurin da aka binne su ba inda aka binne su na asali akwai lokacin da ruwa ya zo sai zama ya fito da gawawakin sai aka tarar da su kamar yadda aka binne su wani ikon Allah wanda aka tsara jini yana zuba aka binne shi to da ruwan ya zo kuma haka aka ga jikin shi wannan jinin yana zuba kai ka ce yanzu aka sanya shi to wasu bayan Allah idan Allah ya ga dama yana iya barin su kasa ba za su ci su ba sai ga mutum zai shekara ɗaruruwa amma da wani dalili zai sa a zo a tona gurin za a samu gawar shi yadda take wannan kuma daga wajen Allah maɗaukakin sarki wanda kuma ƙasa ta cinye shi kuma ba yana nuna cewa bai da daraja ko kima ba a wancan Allah yana yi yadda ya ga dama kuma wani ƙasar za ta cinye shi kuma bawan Allah ne na ƙwarai? amma su annaba ƙasa ba sa cinye waɗannan kafirai suna cewa yanzu idan muka ɓace a cikin ƙasa aka binne mu muka zama mun zagwanyi a inna fi khalqin jadid kuma yanzu za a tashe mu sabuwar halitta suna neman su karyata tashi bayan mutuwa suna nuna cewa ba su yadda ba mutum ya mutu kuma a tashi shi in hiya illa hayatun na duniya suna cewa rayuwar mu ce ta duniya na mutuwa na haya rayuwa muke kuma mu mutu wa ma yuhlikuna illa ba abin da ke kashe mu sai yau da gobe da haka ba wani abu daga an mutu shi kenan ba wani ba ba wani tashi da za a yi bayan mutuwa sun manta da cewa ubangiji shi ya fare halitta kamar da jiya muka karanta wa bada a kalkal insani min tsayi wanda ya fara abu to in aka ce ga abin ya lalace ya gyara shi gyaran ya fi sauki akan fara yin shi to shi Allah madaukakin sarki ba wani abu mai wuya a wajen Allah babu wani abu mai wuya a wajen Allah da fara halittar da dawo da ita duk mai sauki ne a wurin Allah amma a nan ana nuna cewa mutum a hankalce ce wanda ya faru abu babu shi to kuma an aka ce abin ya lalace ya da shi kafin yin babu aula ya dawo da shi to don haka sun manta da wannan suke irin waɗannan maganganu a duk lokacin da mutum ya ɓace ya kama wani tafarki ba na gaskiya ba to so da dama za ga Allah yana ɓatan mai da basira sai ne zama yana yin abin da mai hankali ba zai yi ba yanzu inda da hankali in suka tana cewa Allah ne ya halicce su sa ayoyin suka fara bayanin farkon halitta dan adam to kuma dawo da ku shine zai zama mai wahala haka suna inkarin wannan suna ganin ba zai yi ba sai Allah ya ce bal yadda fa lamarin yake hum wannan bal abin da ake kira uslub ne harafi ne na al-idrak kama ana cewa ba ma abin ba fa ba inkarin tashi bane ba mutuwa a'a su gaba ɗaya ma bi liqa'i rabbihim dangane da uban haduwa da ubangijin su kafiruna sun kafirci suna ganin ba wani haduwa da za'i da Allah ba wai mujarradin kurin su ce kada a tashi bane suke inkari haduwa ma da Allah a bada sakamako ba su da shi ba dan haka suna ganin an mutu kurin an mutu ba wani tashi da za a yi balantana a ce a sakawa mutane abin da suka aikata ba wai tashin kaɗai suke inkari ba hatta misali da abin da zai biyo ba sun ƙaryata suna ganin wannan ba gaskiya ba ne to sai Allah maɗaukakin sarki sai ya jawo hankalinsu da abin da yake faruwa yau da kullum suna gani da kuma yadda ma mutuwar take mutuwar yadda ake yin ta da umarni ne na Allah sai Allah ce kulka gaya musu ya kun malakul maut mala'ikan mutuwa ne yake karɓar rayukan kuke mutuwa wanda kuna ganin wannan mutuwar yau da gobe ana yi to wannan mutuwar tana faruwa ne ta hanyar mala'ikan mutuwa yake zo yake zuwa ya karɓi rayukan ku allazi wakila bikum wanda aka wakilta shi gare ku Allah ya sanya shi yayi anan ubangiji Allah madaukakin sarki ya kira mala'ikan mutuwa da malakul maut wannan shine sunan da aka kira shi a cikin alqur'ani da hadisi babu wani suna ingantacce da ya tabbata cewa sunan shi kaza duk da ya shahara cewa ana ce mai Isra'il ko Azra'il wannan suna ne da ya shahara amma bai inganta a hadisi ba sunayen mala'iku abin da ake so ga mutum ya yi imani Allah yana da mala'iku kuma yi imani bayi ne na Allah kuma yi imani suna bautawa Allah ba sa yankewa ba kuma sa saba wa Allah abin da yake a yi suna barin kuma da abin da Allah ya ce a bari sannan ya yi imani cewa suna da yawa alkur'ani ya gaya mana sunayen wasu to yi imani da wanda alkur'ani ya faɗa sunansu kamar jibril mika'il قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين da haka wannan ayoyi ta gaya mana sunan mala'ika jibril da mala'ika mika'il a wani wurin Allah madaukakin sarki sai, wa na zau ya maliku yaqdi alaina rabbu suka kirawo ɗan wuta kenan suka kira malik kaga kenan akwai mala'ika mai wannan suna malik sannan hadisi ya zo mana da sunan irin su munkar da nakir maza Allah ce iza kubira ahadukum in an binne ɗayan ku a cikin kabari a tahu malakani mala'iku biyu za su zo yuqalu li ahlihima munkar wal akharu nakir kaga wannan suna ma ya tabbata a cikin hadisi israfil shi ma ya tabbata a hadisi manzo Allah yana cewa Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard to irin waɗannan ingantattu sai kai imani da su wanda ko ba ambata mana ba wasu ma za a ambaci aikin su amma ba lalle a gaya mana sunansu ba wa ya yahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum samaniya wanda suke dauke da al'arshin ubangiji a ranar Allah yake takwas mala'iku takwas amma ba ambata mana sunayen su ba alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku 19 a kanta ba ambata mana sunansu ba bal yada unadiya sanada uzzabaniya waɗannan zabaniyawa da za a kirawo me yi sunansu su ba ambata mana ba su ji sai ne imani akwai su kada mu kirkiri suna mu ba su ba a kirkirar wa mala'ika suna inda ba nufi ba ne tabbatar don wani abu ne na gaibe to mala'ikan mutuwa alkur'ani ya kira shi da malakul maut kuma ma haka ya zo a hadisi shi ma haka yake zuwa a malakul maut wannan shi ne abin da ya tabbata ana Allah ya ce kul gaya musu ya ku, yana karɓar rayukan ku waye malakul maut mala'ikan da aka wakilta wajen karɓar rayuka yayin da mutum zai mutu to anan sai aka nuna mala'ika ɗaya ne malakul maut mala'ikan mutuwa a wani gurin kuma sai Allah ya nuna cewa mala'iku ne da yawa yayin mutuwa Allah yana cewa tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun idan mutuwa ta zo lokaci tawaffatu rusuluna manzannin mu yan aikin mu sai su karɓi rayukan shi kaga anan an nuna mala'iku ne ba ba ba mala'ika ɗaya a wani gurin kuma aka nuna Allah ne yake karɓar rayuka Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah yana karɓar rayuka yayin mutuwar rayuka to ya za mu haɗa waɗannan ayoyi inda alqur'ani baya karo da juna malamai suka ce an danganta ɗaukar rai ga mala'ika ɗaya saboda shi ne jagora kuma shi yake mubasharar karɓar nan, shi ne jagora yana da mataimaka kisa ta aka ce tawaffat rusuluna manzanninmu sai aka jam'i saboda min yana da mataimaka hadisin bara ibn azi wanda imamu ahmad ya rawaito ya nuna idan mutum ya zo barin duniya mala'ika mutuwa zai zo sai kuma mala'iku su sauko in na kwari ne da likafani za su zauna yana ganin su maddal basar iya ganin shi da haka idan suka zo za a ce wa rabu mini ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati za a ce ya ce wannan rai a bar yadda ki koma zuwa ga ubangijinki tsiran ya taho yana tahowa yana tahowa da zalallan ya zo wana makogoro to mala'ikan mutuwa sai karɓi wannan ran aka cire ran waɗannan mala'iku da suka zo sai su karɓi ransu kuma sun sanya shi a wannan likabani da yake ɗauke da kanshi da sharare na aljanna sai su sama da shi to kun ga aiki ne da yake mala'iku ne suke yi yasa sai wani gurin aka yi jam'i aka ambace su wani gurin kuma da aka ce Allahu ya tawaffa al Allah yana karɓar rayuka domin haƙiƙanin karɓar rayuka daga Allah ne kuma shi yake ba da umarnin ayi wanda ko a yau a rayuwar mu da kullum idan shugaba ya ba da umarnin a gina guri to a zo sai a ce ya gina sai a sunan shi in gwamna ya ce a gina asibiti in an zo bayani sai a ce wannan asibitin da gwamna ya gina alhali ba shi ya gina shi ba maginin da ya gina da wanda suka kwasa a suminti da maginin da ya yi aikin da wanda suka taimaka masu su ne daban amma an dangana aikin zuwa ga gwamna dan shi ya ba da umarni to Allahu ya tawaffal anfusa Allah yana karɓar rayuka ma'ana duk wata rai da ta mutu to Allah ne ya ba da izinin a karɓi ran da aka babu karo a cikin alkur'ani Allah ya ce malakul mautin ladhi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku wannan ya nuna ma'ana mala'iku suna yin aiki da Allah ya tsora musu wannan wakilci ba wakilci bane na gazawa Allah yana sa mala'iku su abu ba wai dan Allah ba zai iya yi ba ta'ala Allahu an zalika uluwar kabira Allah yana sanyawa ne saboda tsari da hikima ta Allah maɗaukakin sarki da haka Allah ya ɗora wannan mala'ika da fi aikin shi kenan da sauran mala'ikun da suke tare da shi sai Allah ya ce sun ila rabbikum sannan ga ubangijinku turja'un za ku koma zuwa ga ubangijinku za ku koma duk gaba ɗayan ku wannan kareta wanda kuke yi ba ta da mahalli Kuma ba ta hana koma zuwa ga Allah yadda kuka ga ana mutuwar nan akwai mala'iku da aikin su kenan kuma za ku koma zuwa gurin ubangiji zai yi sa kayya ga kowa kan abin da ya aikata ibnu kafir da sauran malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan aya sun kawo asar bayanai ina cewa ba su inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wasu bayanai ne na magabata kamar mujahid yana cewa babu wani gida a bayan ƙasa gidan kowane iri ne na bulo ne ko ba bulo ba na kasa ne ko ba na kasa ba Ba ce mala'ika mutuwa yana kewaya su a kullum sau biyu yana duba inda umarni sai a daure kabul ahbar ɗaya daga cikin malamai wanda yake mai yahudi ne wanda Allah wani sa'in yana faɗa abin da ya samu a cikin kutub na ahlul kitab yana cewa babu wani gida da yake akwai mutane a cikin shi a nan duniya mala'ika yana tsaya kofar gidan sab'a marratin fi yau yau yawmin sab'a marrat to bakwai kowace rana yana duba hal a yanzur hal fihi ahadun umira an yatawaffa akwai wani wanda aka umarta da kiran shi da haka duk bayanan da suka a sakin suna na cewa bala'ikan mutuwa yana kai kawo a cikin mutane da zarar lokaci ya an bada umarni shi kenan zai karɓi ran wannan bawa yana karɓa ne da umarnin Allah maɗaukacin sarki da haka karyata tashi bayan mutuwa wani abu ne da yake babu wata hujja ke karfi hujja cewa za kun ke kun zagwanye wannan bai hana tashi ku domin an samar da ku babu ko babu ku to yanzu kuma dawo da ku shine abin da fi sauki inda da akwai wani abin da za ki yana da wahala da haka wannan ba hujja ba ce sai Allah ya ce ni ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون نعم daga nan sai Allah yake ba mu labari abinda ma zai faru ba irin waɗannan masu kare ta ranar tashin kiyama idan alkiyama ta tsaya wani hali za su shiga walau da a ce za ka ga idil mujrimuna waɗannan masu laifi Na nakisu usihim inda rabbihim suna masu kankan da kansu sun kuyar da kansu a wajen ubangijinsu rabbana suna cewa ya ubangijinmu abusarna mun fa gani mun ga hakika wa sami'na mun ji farji'na Allah ka dawo da mu na'mal salihan za mu aikata aiki nagari inna muqinun hakika mu masu tabbatarwa ne da yake ana Allah yana ba mu labarin halin masu kalli ta tashin alkiyama randa abin da zai faru in alkiyama ta tsaya suka ga azaba sai ga gashi an tashi din a aikace me zai faru sai Allah ce walau tara da zaka gani in ka bi siyakin ayar ba inda aka bada amsar cewa akai da zaka ga waɗannan masu laifi suna masu ƙanƙan da kai wajen gaban ubangijinsu suna cewa Allah ka dawo da mu aiki na ƙwarai mu haƙiƙa yanzu muna da yaƙini to har yanzu jawabin bai zo ba sai aka shafe jawabin abinda jawabin yake wani abu ne da yake kai ma za ka iya riskar shi ma'ana da za ka ga wannan yanayi da ra'aita amran aziman fazi'an da ka ga abu mai girma da za ka ga irin wannan lokacin da ka ga abin tashin hankali walau tara da za ka ga izin mujrimuna waɗannan masu laifi sai aka kira su da al mujrimuna dan a nuna ma wancan abin da suke na inkarin tashi na inkarin mutuwa na inkarin sakamako da Allah zai laifi ne duk wanda ya wanda ya zama mujirim ma'ana da zaka ga waɗannan masu laifi na ki usihim inda rabbihim suna masu kaskantar da kansu ma'ana suna cikin wulaƙanci da kaskanci sun kuyar da kai ba wai don kunya ba kamar da wasu malaman tafsiri suke cewa haya a'a saboda tsoro ba kunya ba saboda tsoro saboda tashin hankali saboda abin da suka gani a wannan rana da haka sun zama cikin ƙasƙanci da wulaƙanci kansu ya zama a sankuye ba damar tagawa suna cewa rabbana ya ubangiji a mun gani wannan abin da aka mana yanzu ba gashi mun gani ra'ayal aini mun gani gani na yaqini sannan wasami ina mun ji wannan abin da aka ce gashi mun gani mun ji don haka yanzu za mu da'a za mu biyayya ana imani da nadama a lokacin da ba za ta yi amfani ba domin su kan sun faɗa a nan duniya cewa ba sa ji ba sa gani wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir suka ce da muna ji ko muna hankalta da ba mu zama yan wuta ba kenan wanda yake mai hankali a duniya shine wanda zai ji umarnin Allah yayi wanda zai bi hannun Allah ya hannu mai ji a duniya shine wanda in ya ji gaskiya zai aiki da ita ya ɗauka amma duk wanda zai ji ba zai ɗauka ba wannan baya ji ba ana bisa ba shi a shari'a baya ji duk da gashi yana jin magana amma tun da bai ɗauka ba baya ji inna sharrar dawabi inda Allah su summul bukumul lazina la ya aqilu walau alima Allah fihim khairan la asma'ahu Allah ya ce da Allah maɗaukakin sarki da da akwai alheri a tare da su da Allah ya jiddu da haka abin da ake so kenan ga mutum musulmi idan ya ji an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ya dauka yi aiki hankali kuma shine mutum ya bi abin da Allah yake su ya bar abin da Allah baya so wannan shine hankali babu mai hankali irin wanda zai ke kiyaye dokokin Allah duk wanda ba zai zai wasa da addinin Allah ba zai kiyaye dokokin Allah wato wannan mahaukaci ne bai da hankali kuma ranar alkiyama zai yi nadama ranar da nadama ba za ta yi mai amfani ba da haka anan za su ce gashi mun gani mun ji a wani gurin Allah ce asmi bihim wa abu. kai mamakin jin su da ganin su yau mai tuna da da haka a ranar za su koma suna zargin kansu suna cewa ina ma mun ji a nan duniya wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ina ma muna ji muna gani da ba mu zama haka ba da haka yanzu suka ce a musarna mun gani wasa ina mun ji ina ya ubangiji ka dada na'mal salihan ay na'mal amalan salihan za mu yi aiki na gari sai Allah sai sai suka ce inna muqirun mu masu yaqini ne mun tabbatar alƙawarin ka gaskiya ne haduwa da kai gaskiya ne to Allah madaukakin sarki kuma ya riga ya sani ko an dawo da su walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibun da za a dawo da su za su koma gidan jiya Allah ya riga ya sani saboda taurin kai saboda rashin ji da haka wannan abin da suke faɗa na dama ce ko ba za ta yi amfani ba lokacin ta ya riga ya wuce cikin wannan aya akwai jan kunne da faɗakar da mu cewa mutum ya yi ƙoƙari kada yi nadama a irin wannan rana dan a ranar ba za ta yi amfani ba shi yasa a wata tsora da Allah ya ba mu labarin idan mutuwa ta zo dan azali ya zo zai ce a dada shi Allah ya ce wa an fi anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wani tun a lokacin mutuwa zai ce ya Allah idan ya tabbata mutuwa zai zai ce ya Allah laula akhartani ila ajalin qarib lokaci dan kaɗan. fa asaddaka in yi sadaka wa akun min as-salihin in zama cikin nagartattun bayi amma me Allah yake walan yu'akhir Allah nafsan idza ja'a ajaluha Allah baya jinkirta wa tare in lokacin ta yayi wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne dangane da abin da kuke aikatawa wa abin da ake so ga mutum yi kokari ya aiki kada ya zo irin wannan rana da zai zama yana nadama ranar da zai gani abu ra'ayin ainihin to ranar wannan nadama ba za ta amfani shi ba Allah maɗaukakin sarki ya kare mu sai Allah ya ce mu walau shi inna la atanna kullu nafsin huda walakin haqqan qawl minni walakin haqqan qawl minni la amla an najahanna min al-jinnati فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون نعم. في الله ما أفكر سرقتي ولو شئنا لا من قدامة لآتينا كل نفس هداها لا من بيوة قوة ري شريعة قوة ري من بات شريعة walakin haqqal qawlu ne, sai dai zance ya riga ya tabbata daga gare ni da amla anna jahannama tabbas haqiqa zan cika wutar jahannama min aljinnati daga aljanu wan nasi ajma'in da mutane gaba ɗaya? dan haka fa ko bima nasitum ku ku ɗanɗane azaba bima nasitum saboda abinda kuka bari kuka kyale na liqa a yawmikum haza na wannan gamuwa ta kuka watsar da ita inna nasinakum kuma yau zamu kyale ku zamu rabu da ku wa zuqu azabal khuldi ku dandane azaba ta dawwama bima kuntum ta'malun saboda abin da kuka sance kuna aikatawa mana abin da za Allah madaukakin sarki yake mana bayani anan sai Allah ya ce walau shi ina da mun ga dama da ataina kullu nafsin hudaha ta kowace rai mun ba ta wannan a duniya da kaga akwai mumini akwai kafiri akwai mai nagari akwai wanda ba nagari ba akwai dan wuta akwai dan aljanna haka Allah ya tsara kuma saboda hikima domin ba a gane nagartacce sai akwai jarrabawa sai akwai umarni da hani inda yanzu ba umarni ba hani ba jarrabawa to ba a gane waye nagari da haka sai hikima ta ubangiji sai Allah ya ya kawo umarni a duniya aka kawo at-takalifu shar'iyya aka kawo cewa ku yi kaza ku bar kaza aka aiko manzanni dan mai dan a tantance nagari da wanda ba nagari ba tun a nan duniya a da nagari da wanda ba nagari ba ko wannan ganin damar Allah ne Allah ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a da Allah ya ga dama da duk wanda yake bayan ƙasa man fil ardi kulluhum jami'a da duk wanda ke bayan ƙasa sai zama mu'mini kowa a waye gari mu'mini ne ba dan wuta ba wanda zai sako ba kafiri to wannan Allah bai tsara haka ba saboda hikima ta ubangiji kuma saboda kai mumini ka samu sakamako idan kowa ya zama nagartacce ya za a bada sakamako a lahira amma idan ya zama akwai nagartattu akwai kishiya to kowanne sai karɓi sakamakon shi lamarin a duniya mutum ya zama nagartacce wani ya zama kafiri wani ya zama dan wuta wani ya zama dan aljanna wannan abin da Allah ya kaddara ne ita kuma kaddara Allah ni kauya ake gari ta imani in ka zurfafa tambaya da tsanantawa a ciki sosai kuma mutum ya kace Isa malamai kamar Imam al Sahawi suka ambata cewa ita kaddara sirri ne na Allah wanda zai zo ya zauna ya ce me yasa ku inda Allah ya ce da ya ga dama da kowa ya imani to dan me kowa bai imanin ba to ka tsaya iya abin da Allah ya faɗa in ka tsada ta tambaya dan me kaza dan me kaza to idan ya zama na wannan zai imani kuma a bashi aljanna wannan zai imani a ba to dan me kaza to mutum sai ya bace abin da ake so ka yi imani dan ne saboda kai tunaninka yana da iyaka akwai abin da baka isa duk yadda ka kai da kwakwalwa tunaninka ba zai kai gare shi ba dan gaibu ne kuma ya fi ƙarfinka tunaninka dole zai tsaya a nan da haka ubangiji ya ce da mun ga dama da mun shi ne da kowace rai to wannan Allah bai kaddara haka ba sannan hikimar haka Allah ya ce walakin sai dai haqqal qawlu minni Allah ya riga ya alƙawari magana ta tabbata daga Allah daga cikin hikimar da yasa ba kowa zan shirye ba saboda Allah ya riga ya alƙawari da amla anna jahannama tabbas hakika sai na cika wutar jahannama min aljinnati daga aljanu wan nas da mutane ajma'in da gaba daya da haka wannan aya ce take gwada mana shiriya ta Allah yana ba wanda ya ga dama da haka kullum ka tashi roki Allah shiriya in kana kan shiriya ci gaba da ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu ta barke madaidaici ma'ana mu tabbata a kai haka nan kullum za ka yi ta yi karka ce ai ni musulmi ne ai ina sallah ai ba na kaza a a ci gaba da roƙon Allah shiriya annabawan Allah haka suka ci gaba da yi sannan wanda kuma ya ɓace ci gaba da roƙon mai Allah ya shiryar da shi ka ci gaba da da'awa shiriya ta Allah ce iya shiryar da bayi suke yi ita ce shiriya ta bayani da dilala hmm. annabawa irin ta suka yi wanda Allah zai ce kaza mai kyau ne kaza mara kyau ne ku yi kaza ku bar kaza wannan ita ce abin da annaba su wa la tahdi ila siratin mustaqim amma shari'a ta karba ka faɗa a karba wannan da gurin Allah ne to wannan aya suna tana nuna mana haka sannan aya tana nuna mana tabbatacciyar magana babu ko shakka Allah ya alƙawarin ya cika wuta jahannam wannan ayoyi da dama Allah ya faɗa Allah zai cika wuta jahannama za a yi ta zubawa tana hannun mazi sai Allah ya cika ta akwai wani hadisi ingantacce da ya nuna ita ma aljanna za a cika ta sai dai cikar abu gwargwar kowane abu cikar shi gwargwadon yadda yake karka dauka an ce za a cika aljanna ma'ana za a yi turmutsu ya zama wani yana ture wani a'a ai in aljanna aka yi ta iya adadin halitta kowane aljinan aljanna da mutum to ai cika ta kenan ba wai ana nufin sai ta cika ana danna mutane da karfi ba wani kilai kuma min oha haka yi zo a hadisi ita ma aljanna Allah zai fita ta ma'ana ba wani guri a aljanna ba wani gidan aljanna zai zama ba kowa ban ko a'a kowa za a ba sai dai ne aljannar da za a ba kowa gwargwadon aikin shi mafi karancin gida a aljanna shine wanda yake da duniya kwatan kwatan ta sau goma shine mafi karanci a aljanna idan karanta wani hadisi na imamu muslim za ga yadda wani bawa ya zama ya fito daga wuta ba a sa shi aljanna ba yana bakin kofa amma yana hangen aljanna da ni'imarta sai ce ya ubangiji ina roƙonka a yi man abuwa a shigar da ni gidan aljanna a shigar da ni ya bakin kofar nan daga nan ba zan tsara roƙon komai ba Allah ya ce ka alƙawari ce na alƙawari sai a shigar da shi daga nan sai ya hangi wanda ta wannan sai ya ƙara roƙo shi ba kai sai alƙawari ba sai ce ai daga wannan ba zai ƙara ba sai a matsar da shi gaba sai ya hangi ta gaba kuma ta ruwan har inda za a je sai Allah ya ce shiri bana ba ka kwatankwacin wannan da kwatankwacin ka sau goma ba sai manzo Allah ce wannan shine mafi karancin daraja mai gida mafi kankanta a aljanna wanda yake da duniya da kwatankwacin ta sau goma da haka lamarin Allah ya wuce da yake bi kamar da aya za ta zo ta nuna mana irin nufa ta aljanna to wannan aya tana nuna mana Allah ya alƙawarin zai cika wuta jahannama jahannama suna ne daga cikin sunayen wuta tana da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani kamar sa'ir wa ta lahum azab as-sa'ir kamar wannan jahannam kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla to kowane domin ita ma azabar mataki mataki ce to Allah ya alƙawari ne cika jahannama min al-jinnati wannan nuna aljanu ma za su shiga wutar musu Allah ba sai nuna aljanu ma mukallafai ne yadda aka aiko manzan Allah gare ni haka aka aiko manzan Allah gurin aljanna kuma manzan Allah ya isa musu da sako hadisin Abdullahi dan Mas'ud wata rana manzan Allah ya ce masa ya tsaya inda yake sun je wani guri manzan Allah ya ce tsaya na yayi zane yake karka fita daga nan Manzan Allah kuma yayi gaba sai yake jin kahara da tafiya da abubuwa yake yi tsorata gashi kuma manzan Allah bai tsaya bai ga manzan Allah ba yace amma manzan Allah ya ce kai fita sai da manzan Allah ya dawo sai ce na je gurin aljanna na yi musu karatu kuma hadisi ya tabbata alqur'ani ya tabbata aljanu sun ji karatun manzon Allah wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu arsitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin wanda ya tabbata farkon aiko da manzon Allah domin sama suna zuwa fasoji aljanu faso abin da ake a sama to da Allah zai aiko annabi dab da fara sauƙan wa da manzo Allah wahayi sai aka tsananta tsaron a sama sai zaman in sun je saman suka ga an ta da tsaro dama wani ne kan hau wani ya hau wani dan su je su jo me ake tattauna a sama su suka labari ga majibintan su ga mutanen su a kasa sai ayi mun ji cewa a sama cewa za a yi ruwa gobe sai su gaya boka kowa na zai mutu ko za a haihu a gidan wani sai su gaya wannan boka sai ya gaya mutane to da Allah zai aiko manzo Allah sai aka rufe sama وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرفا شديدا وشهبا تكتي من تفسما مكساميت عن ثقة لما سجاد لتولاني suna ganin wannan suka wannan akwai wani abin da zai faru a bayan ƙasa sai suka yaɗa a bayan ƙasa sai suka je suka tadda manzon Allah a wani guri an masa wahayi yana karanta alqur'ani da haka aljanu ma mukallafu ne a cikin aljanu akwai yan wuta kamar da wannan aya ta nuna na amla jihar jahannama min al-jinnati kaga a cikin aljanu akwai yan wuta sai wasu malamai suka ce to wanda suke salihai fa akwai yan aljanna wasu suka ce a'a ba yan aljanna to ya za da nagarin ne ai in aka ware yan wuta nagarin kuma shikenan sai a narkar da su zama wani abu daban babu yan aljanna amma malamai suka ce hakikanin nasi ya nuna aljanu akwai yan aljanna sai ta karanta suratul rahman da Allah yana bayanin matan aljanna sai ce lam yatmisunna insun qablahu wala jan aljani ko dan adam bai shafe su ba matan aljanna sai nuna kenan su ma aljanin akwai waɗanda za su shiga aljanna da haka aljani yana mutuwa kuma in ya mutu akwai dan aljanna wa anna min nasarihuna wa minna duna zalik akwai na kware akwai wanda ba na kware ba to da wanda ba na kware ba za su shiga wuta za su shiga wuta wanda suke na kware kuma za a saka musu da aljanna da haka anan Allah ya ce zan cika jahannama da mutane da aljanu da gaba daya Da wannan alƙawarin da Allah yi haka kuma zai faru ai zuba su cikin wuta kamar yadda manzon Allah ya tabbatar sai Allah ce farruku idan sun shiga sai a ce ku tsara sai aka tsaya nan ba a ce ku tsari kuna ba ku ruwan zafi ku sai aka ce farruku ku tsara ma'ana su ɗanɗani duk wani abin da za ka iya sawarawa na azaba shi sa ba a ayyana abin da za su tsanan ba fa zo ko bai ma na su dalilin irin yadda kuka watsar annisiyan anan ana nufin watsarwa saboda abin da kuka watsar liqa'a yawmikum hadha na wannan rana. ba kare ta kuke ba ba cewa kuke ba lahira ba to ku dandana hadha ku dandani wannan gamuwa da wannan rana inna nasinakum Allah ya ce mu ma za mu kyale ku za a yi musu aljaza'u min jinsil amal irin aikin da suke sakamakon da za a yi sun manta na sullaha fa nasiyahu sun bar Allah sai Allah ya kyale su domin Allah baya mantuwa ba za ka ce inna da tira kuma manta da ku Allah baya mantuwa dan adam da yake mantuwa shi ruwan ka ce dan adam ya manta abu to in ya dawo zai iya zuwa yake nan to da haka anan sai nan suka ce nasitum anan liqa'a yawmikum hadha kun watsar kun jefar kun bar maganar kun kin imani da wannan haduwar da haka inna nasina kuma ma yau za mu bar ku sai wannan ya zama aya take na aljaza'u min jinsil amal irin abin da mutum ya yi shi ake saka masa za a yi musu mu'amala irin yadda suka yi nan, za nansakum kama a yau mai kuma haza. sannan ya ce wa zuqu azabal khuldi ku dandana azaba ta dawwama sai wanda ya nuna cewa kafirai in sun shiga wuta dawwama za su ba fita kafirin ya shiga wuta ba fita musulmi mumini ya shiga aljanna ba fita wanda zai fita shine wanda yake sako ibn al-qayyim yana cewa shi yasa al'akira gida uku ne guda biyu za su dawama guda ɗaya zai ƙare gida biyu madawama ita ce wutar kafirai za ta dawama sai aljanna ta musulmai da muminai za ta dawama wanda zai ƙare shi ne wuta ta masu sako inda aka sanya masu sako duk a hankali a hankali kowa wargwadon abin da yayi domin mutum ya mutu da tauhidi ya mutu yana musulmi to wa zai dawama a wuta makoda ya shiga sai dai kowa zai shiga gwargwadon irin abin da yi wani ma Allah kuma ya mai gafara ya zama ya cancance shiga wutar amma Allah zai mai gafara sai a yafe masa idan haka a wannan za su ɗanɗani azaba ta dawwama bima kuntum ta'malun saboda abin da kuke aikatawa na kafirci da karyatawar da abin da kuke ana an ce su ɗanɗana a wani gurin kuma sai Allah ce la yazuqu na fiha marda kar ka ɗauka ɗanɗanar da za su yi mai daɗi ne a'a ba za su ɗanɗani sanyi ba wala sharaban ko wani abin sha mai daɗi illa hamiman wa sai abin da yake mai zafi mai yanke hanji da haka za su ɗanɗana amma ɗanɗano mara kyau mara daɗi Allah shi jaza'an wifaqa sakamako ne da ya dace da su innahum kanu la yarjuna hisaba ba sa tunani ba sa fatan misali da haka ba sa yin aiki na kwarai wa kazzabu bi ayatina kizzaba sun ƙaryata ayoyin Allah ƙaryatawa wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba Allah ya alhali mu kuma dukkan komai mun diddige shi a rubuce da haka fa zuqu falan nazidakum illa azaba Allah madaukakin sarki ya kare mu sai Allah ya ce mu إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون daga nan sai Allah ya mana bayanin halin mu'minai wanda dama wannan uslubi ne na alqur'ani in an yi magana azaba sai a magana rahma da jin kai Allah ya ce inna ma yu'minu bi ayatina kadai waɗanda suke yi imani da ayoyinmu, mu sune allazina idza zukiru biha wannan an tinatar da su waɗannan ayoyi kharru sujjadan sai su faɗi suna masu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim su tasbihi da godiya ga ubangijinsu wa hum la yastakbirun kuma su ba sa yin girman kai waɗannan su ne masu yin imani da Allah a nan ayat tana mana bayanin hakikanin masu yin imani da Allah masu imani da Allah ba sa ƙaryata ranar sakamako suna kuma girmama Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce inna ma yu'minu bi ayatina kadai waɗanda suke yin imani da ayoyin ayoyin waɗanda aka karanta musu al'ayatu shar'iyya ko ayoyin wanda muka halitta suka gani suka ga sama suka ga ƙasa da halittar ɗan adam da saukar da ruwa suka yi imani wannan abu ne ayoyi ne na Allah suka kaɗaita Allah da bauta masu yin wannan to halin su na idza zukkiru biha in an tunatar da su ayoyin Allah din aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce ku yi kaza kharru sujjadan sai su faɗi suna masu sujjada ana su da'a su yi biyayya wa sabbahu bi rabbihi su tasbihi da gode wa ubangijinsu wa hum la yastakbirun Allah yake ba sa yin girman kai da kin bin umarnin Allah to waɗannan su ne waɗanda suke imani da ayoyin Allah ashe wannan aya tana gwada mana sibar muminai wanda suke imani da ayoyin Allah shi ne in an tunatar da su ayoyin Ubangiji ba sa girman kai ba sa wucewa da haka can cikin suratul furqan da Allah ya jero sibobin bayan shi na gargaru sai da aka wannan irin wannan sifa din wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama sai Allah ya jero ya jero sai ce wallazina idza zukiru bi ayati rabbihim lam yaqiru alaiha summan wa umyana su ne waɗannan an tuna wasu ayoyin ubangiji ba sa rufe kunnuwansu yi kamar ba su ba ba sa rinsa idan sun kawo ba su gani ba a'a shi muminin an ce mai Allah ya ce manzo Allah ya ce wa azantuwa yake idza zukiru biha in an tunatar da su da ayoyin ubangiji aka ce Allah ya ce ai kaza Allah ya ce kaza kharru sujjadan sai su faɗi suna masu sujjada ga ubangiji suna masu girmama Allah ma'ana su yi da'a wa sabbahu bihamdi rabbihim tsarkake ubangijinsu wa hum la yastakbirun ba sa yin girman kai dangane da bauta wa Allah anan nan gurin idan bai karatu ya zo yana karatu to zai yi sujjada ga Allah madaukakin sarki shine mahallin sujjada na sujudu tilawa a cikin wannan aya kamar yadda muka faɗa a farkon karanta karatun wannan aya muka ci ta kunshi sujjada ana yin sujudu tilawa a ciki to anan kima shi ma mai karatu to ake kamanta wannan abin da Allah yake faɗa dan ya zama cikin waɗanda aka ce inna ma yu'minu bi ayatina sai ya faɗi ya sujjada kamar yadda muka faɗa su yuri tilawa ba sharaɗin sai kana da alwala in dai kana cikin tsarki daga babban kari shi kenan ba sharaɗin sai an fuskanci alƙibla ba sharaɗi ba ne in ka fuskanci alƙibla babu komai in baka fuskanta ba babu wani abu sannan ba sharaɗi ba ne cewa dole ba sai ba sai ka karanta wani abu ko ba karanta komai ba kai sujjadar ta yi abin da ake so domin kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki shine ibada din wannan sujudu tilawa mai karatu zai yi wanda yake da haka wannan shine mahallin sujada a cikin wannan sura kun ji yadda Allah ya subata mana bayan sa nagartattu Allah ya gaya mana ba sa girman kai a wani gurin Allah ya gaya mana cewa masu yin girman kai innal ladina yastakbiruna an ibadati masu girman kai ga barin bautata sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga jahannama suna masu ƙanƙan da kai suna masu wulakantattu suna cikin ma'ana kaskanci sai kuma Allah ya ƙara ba mu waɗannan bayi na shi yace ta tajafa ta tajafa zunubuhum an madaji yad'una rabbahum khawfan wa na wa mimma razaqnahum yunfiqun فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نعم الله يشد تجافى جنوبه waɗannan bayi na Allah gefunansu gefansu yana nisanta anil majajisi ga barin wuraren kwanciyarsu na rabbahu tana kiran ubangijinsu tana bauta wa ubangijinsu khawfan cikin tsoro wa tama'an da kuma kwaɗayi wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abin da muka azurta su kuma suna ciyarwa wala ta'lamu nafsun Allah ce wata rai bata sani ba ba ta sani ma usbiya lahum abin da aka koye musu min a a'yuni na sanyin ido jaza'an bima kanu amalu sakamako saboda abin da suka kasance suna aikatawa ubangiji Allah madaukakin sarki anan yana ga mana sibobin waɗannan bayi na shi daga cikin sibar su ta tajafa junubuhum anin madadi, gefunan su gefi gefe na dama ko na hagu shine madaji shine a aljam to wannan gefunan nasu ta jafa suna nisanta anil madaji gaban guraren kwanciyar su me ake nufi da wannan mutane ne masu tashi su sallar dare in dare maimakon su kwanta su ta sai su tashi su kiyamar layi kunga wannan aya tana cikin ɗimbin aure da suke nuna kiyamar laili wata ibada ce da Allah yake so maza Allah yana yin ta a Ramadan da wannan Ramadan maza Allah kusan kamar yadda malamai suke bayani sallar kiyamar laili akan manzon Allah ma wajibi ce mu ne idan muka yi mun yi nafila za a ƙara mana akan lada amma shi manzon Allah baya bari sai dai baya sallatar dare gaba ɗaya kaf a'a yakan yi bacci farkon dare ya raya ƙarshen dare da haka ba suna bane mutum daga bayan isha yi ta sallah sai alfajir ya to a ana dan barin wani lokaci ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'a da haka ana sallatar wani yanki ne na dare ba duka dare ba to waɗannan bayi na Allah kullum suna yin sallah cikin dare ta tijafa junubuhum anil madaji sannan yadda suke yad'una rabbahum suna kiran ubangijinsu suna roƙon ubangijinsu suna bautawa ubangijinsu cikin wannan sallah da suke yi khawfan cikin tsoro wa tsama'an da kwaɗayi isa kullum shi mumini bawan Allah yana bainar khawfi war raja tsoron Allah da kuma fata baya rinjaye da dai baya zama tsoro tsantsa sai zama kuma ya fita daga yadda ake so kada kuma ya zama kwaɗayi tsantsa kullum shi aljanna sai zai shiga ya baya can ba to kuma daga nan sai ya zama na ya bar abin da ake so na tsoron Allah a ya zama bai na kawai war raja yi sallah yana fatan Allah ya karba yana jin tsoro kuma ko ba a karba ba da haka zai ta addu'a zai ta yi zai ta kokarin ya kyautata wannan abin da aka yi magana na nisantar gefunan daga wurin kwanciyarsu abinda wasu magabata suka fassara shi ne kiyamun laili kamar yadda muka yi bayani wasu kuma sun fassara da cewa shi ne sallar da ake yi ana nufin sallar isha ko jiran sallar isha intizaru salatul atama ma'ana suna zama su jira sallar isha saboda suka ce a wancan zamanin wani lokacin manzo Allah na jinkirta ta haddare ne sosai to sai su zauna su ta jira har ai wannan sallah din kaga yana cikin su ba ta bari sallah ko da lokacin kwanciya yayi sai su jira kun san wata rana manzo Allah ya jinkirta sallar isha har sai da kusan dare ya tafi a dare ya je nisa sai manzo Allah ya bido sai ce inna hadha la waqtuha laula an ashqa ala ummati wannan ne lokacin ta ba dan kada in fara a ta ba wata wani hadisi ya nuna manzo Allah yana sallar isha da wuri in sun zo da wuri sun cika in ba su gaba manzo Allah na jinkirtawa dama kuma abin da yake in ka bi hadisi da suka zo kan lokacin sallar isha lokacin ka yana farawa tun daga buyan buyan shafafi har zuwa rabin dare nisfin layl akwai wanda suke ta har zuwa kusan asuba amma dai abin da yake zuwa rabin dare ko tulusin dare a gurin wasu malamai to wasu ka ce shi ake nufi ma'ana suna jiran wannan sallar ba sa wasa da yin wannan sallah ne wani ma daga cikin magabata kamar imamu zahab yace abinda ake nufi ita ce yin sallar isha cikin jama'a da yin sallar asuba cikin jama'a duk wanda zai tsaya yin sallar isha ba zai kwanta ba cikin jam'i asuba ta yi ba zai kwanta bai ta barci zai tashi cikin jam'i to shi ma ta tajafa su zo buhu ne ya zama cikin wanda gefe da yake nisan da daga kwanciya amma dai a fassarar da tafi ko wanda ayar take nuna kai ce ita ce kiyamun nayi suna can makwantansu suna kiyamun nayi suna roƙon ubangiji suna bauta wa Allah khawban cikin tsoro tsoron ukubar Allah wa tama'an da kwadayi na lada daga Allah wa mimma razaqnahu sannan daga abin da muka azurta su yunfiquna suke ciyarwa ana Allah ce wa mimma dan ya zama ba sharadi bane sai ka ibi duk abin da aka baka ka bayar a'a daga abin da aka azurta su suke ciyarwa shi yasa kamar da muka to wannan shari'a ba ta nazarta maka ba ta dora maka ba amma da mutum yana da imanin da zai iya yi kuma ba zai raki ba ba zai zo yana gungure ba to in yi ba komai zai da sai gina abubakar ya yi amma in ba ka da shi to ka ciyar da da abin da Allah ya baka dama ba a sharɗanta ko zakka ga cewa akwai in ka samu misali ka raba arba'in ka ba da kaso ɗaya saboda shari'a ba ta so mutum ya ciyar daga baya kuma ya zo lalata ladan shi ta hanyar munanan maganganu ko wanda ya ba buri a abin da ake so mutum ya yana ne neman lada wurin Allah a nan malamai suka ce ka duba sifa biyu da Allah ya sifata bayansa a nan ɗaya ɓangaren ibada wanda tsakaninsu da Allah ne ta تتجافى جنوبهم عن المداجع يدعون ربهم wa وطمعا wannan tsakanin su da ubangiji ومما رزقناهم ta bi daga abinda muka azurta su yin bikun wannan kuma amfanin bayan Allah ne. ashe cikin bawan Allah mumini shine wanda zai kyautata tsakanin shi da Allah kuma ya kyautata tsakanin shi da bayan Allah ma'ana amfanin yanzu da suke abinda suke wannan ibada din amfaninta ya zama muta'addi ya ƙetare zuwa ga bayan Allah yasa an aka yi magana sallah sai a magana maganar zakka sallah tsakanin bawa ne da Allah in bawa ya yi sallah shi Allah zai ba lada tsakanin shi ne da Allah sai kuma a yi maganar zakka saboda ne saboda ita kuma zakka kyautata wa bayan Allah ne to ake musulmi ya zama kenan yana tsakanin abuwa guda biyu al-ihsanu ila al-khaliq wal ihsanu ila al-makhluq kyautata wa abin halitta Allah ta hanyar yin bauta yadda yake sannan kyautata wa waɗanda Allah ya halitta su ne bayan Allah sai aka yi maganar ciyarwa ne sannan sai Allah ce fala ta'lamu nafsu wata rai ba bata sani ba babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahum abinda aka ɓoye musu su waɗannan rayuka din yan aljanna kenan ba wata rai cikin rayuka yan aljanna da ta san da aka koyi min qurrati a'yuni na jin dadin sanyin ido jaza'an sakamako bima kanu ya'malun dangane da abinda suke aikatawa ma'ana wannan yana gwada cewa yan aljanna ba su san hakikanin abin da aka ɓoye musu ba na jin daɗi. Kun ga a baya an yi maganar wuta, da ɗanɗanar azaba sai aka zo kan ita kuma aljanna sai aka sifata ta cikin ta abin da aka koye ba wata rai da ta sani hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ya ce hadisin kudusi kenan Allah ya ce na tanadar wa bayi na salihai da ido bai taɓa gani ba sannan kunne bai taɓa ji ba tunani bai taɓa tunawa ba ke sa Abdullahi dan abbas yace ce duk abin da ke duniya wanda aka ambaci irin shi aljanna to tarayya ne a suna amma ba a kama ba an yi maganar mangoro ayaba nama da duk wani abin ka jin daɗi na na aljanna da nono da aka yi magana da zuma da giyar da aljanna za ta suna ne iri ɗaya kurin da na duniya amma ba iri ɗaya suke na duniya ba ba wanda ya taɓa cin irin na aljanna sai ɗan aljanna kuma abu ne da yake daban da na duniya kisa Allah ke kullama ruzuku minha rizqan qalu hadha hadha alladhi ruzqna min qabl da abin da aka kace wannan kamar na dazu Allah ce wa utubihi mutashabiha an kashi ne yana kama da juna amma ba irin ba irin na dazu bane sannan Allah ya yanke shi ‘yan aljanna suna da lahun fiha ma ya sha'o dukkan abin da suke so suna da shi a aljanna da haka ni'imar aljanna ni'ima ce mai girma da ba wanda zai tantance hakikanin wanda ya tantane ta Allah ka sanya mu cikin bayinka wanda za su samu shiga aljanna Anai ya kamata mu tsaya sai gobe Allah ya yarda za mu ƙara bayani akan wannan aya abin nan ga ta daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.